wa ala alihi wa sahbihi wa man ikada bi hadihi wa samsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 22 ga watan rabiul awwal hijran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1442 wanda ya yi daidai da takwas ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin. muna cikin karatun littafin Umdatul Ahkam littafin da ya tattaro a hadisul Ahkam wato hadisai na hukunce-hukunci wanda Bukhari da Musulmi suka ruwaito wanda su ne mafi ingancin littafi bayan littafin bayan a wajen ahlus sunna wal jama'a bayan alkur'ani mai girma yau za mu tashi hadisi na arba'in da takwas. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ana bin Talib radiyallahu an. An karɓo daga Ali bin Abi Talib radiyallahu an. Annan Nabiya sallallahu alaihi wa sallam qala yawm Lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ranar yakin Khandaq. akwai mutanen da suke cewa ahlus suna suna koya hadisan ahlul bait. Shin abin haka yake? yan shi'a suna cewa ahal sunna suna koya hadisan ahal bait ba sa ruwaito hadisi daga ahal bait sai dai wasu mutane wanda ba su kai su daraja ba to yanzu an ruwaito daga aliyu bin abi talib ko ba ruwaito ba akwai hadisan da aka ruwaito a gare shi ko babu kaga akwai kaga wannan ya nuna kenan cewa wa'annan mutane suna yin ƙarya domin cimma burinsu na ainihin siyasa an gane wannan ayi aliyu bin abi talib wato yana daga cikin sahabbai masu daraja a wajen ahlus sunna an gani daga abubakar sai umar sai usman sai aliyu bin abi talib kaga shi ahlus sunna suna matakar girma aliyu bin abi talib to kila wani yace to ai aliyu bin abi talib akwai hadisai wato bai ruwaito hadisai da yawa ba kamar irin yadda abu huraira suka ruwaito da irin su abdullahi bin abbas abdullahi bin umar da aisha radiyallahu anha sai mu ce masa mafi yawan wa'anda suka tsayi wajen ruwaito hadisi ba manya-manyan sahabban ba ne manya-manyan sahabban sun haddace hadisan annabi amma ba su tsayu sun zauna musamman don ba da hadisi kamar yadda kananan sahabbai suka bayar ba saboda su ƙananan suna da lokaci da za su iya zama don su ba da wannan ilimi din yanzu in za ka nemi hadisin abubakar radiyallahu anhu sai ka dade ban gan shi ba to me yasa ahlus sunna su ma ba su ce to ai gashi nan an ki kawo hadisin abubakar ba ba hadisin Umar to wayannan sahabbai manya-manya hadisan su nawa ne amma sahabbai wanda suke kanana daliban su su suka zauna suka dauki nauyin yada hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam na batan gani an karbo daga Aliyu radiyallahu an cewa lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ranar yakin Khandaq yaushe ne yakin Khandaq yakin Khandaq wato ana kiran shi yakin Ahzab an gane wannan ko wato an kira shi da suna yakin handak ne saboda runduna manya-manyan ainihin runduna na ainihin ƙuraishawa da wasunsu sun taru a kan su yaƙi manzo sallallahu alaihi wasallam a madina cewa tun da madina shi ne ainihin kafital na musulunci nan ne musulmi suke hijira a duk duniya zuwa gare shi ya kamata a zo a yi wa madina zobe tun da madina ba wani girma yake da shi ba tun musulmin da suke nan gaba ɗaya wato a kautar da su a doron ƙasa to wannan shine dalilin da ya sanya wato kafiran makka da kuma yahudawa da wasunsu suka zauna suka shirya akan su yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina an gano wannan ko kuma su wane ne suka shishita al'amarin suka motsa da al'amarin su ne yahudawa na banin nadir nan yahudawa su suka yi ta ainihin azalzalawa suna matsawa cewa fa idan an kyala Muhammadu ya ci gaba da yin da'awa nan gaba zai gagara ya kamata tun da dai Madina nan ne matattara na musulmi to kawai a kewaye su kawai a kau da su gaba ɗaya a share su a doron ƙasa wa'annan Yahudawa su suka haɗa ainihin runduna na wajen dubu goma da 'yan kai an gane ko wanda a wannan lokacin duk musulman madina gaba ɗaya ba su wuce irin dubu biyu zuwa dubu uku ba in ma sun kai haka an gane yayi a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin cewa ga runduna nan da manya-manyan makamai kuma runduna na haɗin gwiwa rundunan ƙawance yahudawa da kafiran makka an gane wannan ku to sai manzo Allah ya duba cewa to waɗannan mutane fa an ce wato an ji an sa leƙen asiri an gano cewa sun tara runduna sun fi dubu goma a lokacin sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawaran sahabbansa me za a aikata in dai za a yi fito na fito ne da musulmi musulmi ba za su iya yaƙi da su ba so lokacin musulmai ba su da yawa sannan ba su da ƙarfin makaman da za su iya dumfara wa'annan mutanen a lokacin nan ana cikin shawara aka rasa yadda za a yi ana cikin shawara to akwai wani bawan Allah mai suna Salmanul Farisi daga cikin manya-manyan sabon manzon sallam shi ba balarabe ba ne shi mutumin farisa ne mutumin iran to da yanzu ana ta tattaunawa an kasa cimma matsaya a lokacin sai salman al-farisi radiyallahu anhu sai ya ba da shawara cewa su mutanen farisa duk da cewa su su fafawa ne idan suka ga cewa wata ƙasa za ta zo ta yaƙe su kuma wannan ƙasar tana da ƙarfi sosai kila ta fi su ko za su sha wahala to suka yi wani dabara sai su bi su haɗa rami su kewaye garin da wani wanda rami haka nan ƙatar rami wanda duk ƙwarewan doki ba zai iya tsallake shi ba an gane wani ai in suka haɗa rami suka kewaye garin da shi za ga makiya ba za su iya tsallake tsallakowa su shiga cikin garin ba sai salman al-faris ya ce to wannan shi ne irin dabaran da suke yi in ba sa so su yi yaƙi suna ganin za a ci su da yaƙi sai su kewaye garin ta inda makiya ba za su iya shigo garinsu ba a nan sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya gamsu da wannan shawara da ya gamsu da wannan shawara sai manzo Allah ya umurci sahabbansa cewa a fara haka wannan rami ta bangaren arewacin Madina domin arewacin Madina yana daga cikin bangare wanda yake budadde wanda makiya suna iya shigowa kai tsaye an gane ai ciwon musulmai ta'addanci kuma wannan waje yana tsakanin tsauni guda biyu na gabashi da kuma yammaci na Madina to sai manzo Allah ya ce a tsaya a haƙa ramin sosai a kewaye shi ta inda makiya ba za su iya shigowa ba duk ƙwarewansu wajen wajen ainihin hawa doki da sauransu ba za su iya shigowa ba ya zama zurfin wannan rami ya zama kada ya zama karanci daga zira'i bakwai kada ya karanta daga me kada ya karanta daga zira'i bakwai sannan kuma a yi shi mai faɗi wanda zai hana makiya su ƙetaro an gane wannan ko to a lokacin da suke cikin haƙa wannan rami to sai bayan sun gama haƙa ramin gaba ɗaya afuwan bayan sun gama haƙa ramin sai kafirai suka ji labarin an haƙa wannan ramin kace to a ina Muhammad ya samu wannan dabara sai suka yi mamaki domin irin wannan dabara din bai daga cikin dabara na Larabawa Larabawa ba su da irin wannan dabara din a domin abu ne wanda yake ba sananne a wajen larabawa ba su da suka zo wajen su ainihin mayakan na kafirai sai suka wawwatsa ainihin bataliyoyinsu suka yi ta tunanin yadda za su yi su shiga madina a biya gagara an gane wannan ayi to a cikin wannan hadisi aliyu bin abi talib yana bamu labari cewa sun shagaltar da annabi daga sallar la'asar ƙoƙarin haƙa wannan rami da sauri-sauri kada kafiran su zo an gani, to manzo Allah shi ma ya taimaka wuraren da ya gagarin sahabbai akwai wurare za ga wurare ne na duwatsu irin masu karbin nan sahabbai sun buga sun buga sun kasa sai manzo Allah ya karbi guduma sai ya tsara yayi kabbara ya tsara sai ga waje ya fashe to wajen yin wannan aiki na haka wannan rami sai ya zamanto su kafiran sun shagaltar da annabi daga sallar la'asar an gano wannan ko manzo Allah bai samu ya yi sallar la'asar ba har sai da rana ta faɗi to manzan Allah da ya zo yin sallar la'asar din saboda jin haushin gashi nan har an sanya yayi yi hasaran yin sallah kan lokaci sai manzan Allah ya yi musu mummunan addu'a ya yi addu'a Allah ya cika ainihin su da gidajensu daga wuta saboda sun shagaltar da musulmi daga ainihin sallan ainihin la'asar an gane wannan ko to wannan shine abin da ya faru a cikin wannan hadisi din a lokacin nan musulmi sun ga cewa ba za su iya faɗa da kafirai ba ashe akwai mataki wanda yake kaiwa kaga musulmi karfin su bai kai na kafiran ba a lokacin nan yana kamata ba mu da karfi ba mu da makamai mu dafari kafiran manzo Allah ya nuna mana kan mu haka kada mu dogara akan cewa mu musulmi ne aikin da mu musulmi ne Allah zai taimake mu ko ba mu da makamai Allah zai taimake mu ko ba mu da yawa mu je mu ringa ainihin tono makiya abin da ya fi karfin ka kamar da shi wasa ku fahimci wannan ai saka manzo Allah bai tsaya ya ce to duk da ba mu da yawa bari mu dumfari kafirin duniya ba wajen lokacin dubu goma a lokacin nan ba karamin yawa ba karamin yawa a lokacin sai manzo Allah ya ce kawai a haƙa rami da aka haƙa rami kafirai sun kasa shiga cikin wannan ramin sai manzo Allah kuma ya ci gaba da addu'a shi da sahabbansa suna cikin addu'a sai Allah ta'ala sai ya taimaki musulmi su musulmi ba su yi yaƙi ba sai Allah ya taimaka ya musu yaƙin sai Allah ya turo mala'iku da wani iska wanda kafiran ba sa gani ya ayu allazina amanu zkuru ni'matallahi alaikum iz ja'arkum junudun fa arsalna fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha ya ku wanda kai imani ku tuna da ni'iman da Allah ya muku lokacin da wasu runduna suka zo muku runduna na yahudawan ainihin wannan falun nadir da runduna na ainihin kafiran makka da sauran kafirai fa na alaihim rihan sai muka aiko musu da iska wajinu da lamsarauha da wasu runduna wanda ku ba kwa ganinsa. wa kanan kana bi mata amaluna taswira. Allah ya kasance dangane da abin da kuke aikatawa duk yana gani iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala lokacin da kafiran sun zo ta saman ku da kuma ƙasanku kafiran sun zo sun kewaye madina gaba ɗaya sun yi wa madina zobe suna so su yi wa musulmi kwab ɗaya wa in zagatil absar wa balagatil qulubul hanajir lokacin da idanuwa suka yi gulugulu saboda sun ga sufafawa sun zo sun kewaye gari kuma zukata sun kai ainihin makoshi hankali ya tashi wata zununa billahi zununa kuka yi zato mummunan zato ga Allah akwai daga cikin masu cewa an kawo su don a halakar da su akwai daga cikin masu cewa ma wa adanan lahuwa rasuluhu illa gurura Allah da manzan Allah ba su yi mana alkawari ba face rudu an ce za mu samu nasara kan kafirai gashi ne yanzu yau din an gama da mu kawai sai Allah ya aiko da wani irin iska mai ƙarfi da wasu runduna na mala'iku wanda ba a gani Allah ya halakar da kafirai wasu daga cikin suka gudu wasu suka mutu suka tarwatsa yakin da ba a yi ba kenan misali ashe idan musulmi suka tsaya kan gaskiya Allah ya kan taimake su ta hanyar da ba su yi tsammani ba an gane wannan ko to ne, wato wannan ne ranar haddar ranar hudu ko ranar biyar ga hijira wato hudu ko biyar ga hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka lalle annabi ya faɗa ranar yakin handar me ce? wala mu quburahum wa mu nara Allah ya cika kaburburan da kuma ainihin gidajensu da wuta kama shagaluna an salatul wusta kamar yadda suka shagaltar da mu daga sallar da yafi daraja nan ba sallah na tsakiya ba al-wusta anan wajen shine sallar da yafi daraja kamar akbar kubra asgar sugura ausafa wusta wato wanda yafi daraja shine al-wusta ismu tabdil ne anan wajen hatta gabatar shams har ya zamanto rana ya faku sun shagaltar da mu shin kafiran suka shagaltar da su ko kuma ko kuma aikin da suke yi na haka rami eh, kaga aikin da suke yi na haka rami shi shagaltar da su amma sai manzo Allah sai jingina abun zuwa ga kafirai saboda kafiran su ne sababi kafiran su suka motsar har ya zama to musulmi sun koma yin wannan aiki dan tsoron kada kafiran su zo su kai musu hari a wannan lokaci sai manzo Allah ya ce Allah ya cika ainihin kaburburan su da gidajensu da ɗakunansu da wuta kamar yadda suka shagaltar da mu daga sallan da ya fi daraja har rana ya faku ashe duk wani abin da zai sa ka yi asarar sallah ba ƙaramin an gane ku da kai asarar sallah wato yin asarar sallah ba ƙaramin asara ba ne tunda har manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi mummunan addu'a ga kafirai an gane ku cewa kafiran nan Allah ta'ala ya yi musu kaza Allah ya musu kaza saboda sun shagaltar da mu daga yin sallah ashe duk mutumin da zai shagaltar da kai daga yin sallah da gangan tsinanne ne shi baya halarta mutum ya yi wasa da sallah saboda dan karamin uzuri a nan wajen manzo Allah saboda uzuri mai girma yasa ya ajiye sallah gashi lokacin sallar la'asar ya yi. amma idan an ce za a tsaya a yi sallah ila kafin a hidar da sallah kafinan sun afko shi za manzo Allah ya ce a bar sallah din a ci gaba da ainihin haka rami shin za mu ɗauka wannan an bar sallah da gangan ne la an bar sallah ne da uzuri bar sallah da uzuri irin wannan uzuri dama akwai uzurin bacci ko in bacci ya dauke ka sannan akwai uzuri na mantuwa akwai uzurin ganganci la to amma akwai akwai uzuri na irin wannan wanda muna jin tsoron kada kafirin su afko mana sai muka tsaya muna yin wani aiki da ba kan mu kariya har lokacin sallah ya wuce wannan akwai uzuri ko babu shi ma yana daga cikin uzuri wanda za a saurarawa an gane wannan ko har ya zama to rana ya faku wa fi lafazin li muslim eh, shagaluna an salatul wusta sun shagaltar da mu daga sallan da yafi daraja salatul asr shine sallar la'asar kenan wani salla ne salatul wusta ha asri sallar la'asar ne salatul wusta inda al-jamhur amma a wajen mutanen Madina a wajen malikiya wanne ne salatul wusta salatul wusta shine asuba wannan shine mazhaba na Imam Malik shine mazhaba na wasu malamai amma mazhaba na jamhur na malamai salatul wusta shine sallar la'asar kamar yadda muka gani a nan wajen misali an fahimci wannan ko to saboda haka kenan a cikin salloli wanne wanne ne yafi daraja sallar la'asar wasu kan ce sallah ta tsakiya to kuskure ne wasu kuma suna cewa sallar asuba ya fi kowane sallah daraja an gani malamai sun yi sabani dangane da wannan salatul wusta malamai sun tattauna a kan shi akwai wanda suke ganin cewa salatul wusta sallar asuba akwai masu cewa salatul wusta sallar juma'a akwai masu cewa salatul wusta wata sallah ce guda ɗaya wacce Allah kaɗai ya santa akwai masu cewa salatul wusta zawa yake wani lokaci ya zama asuba wani lokaci koma al'asar, wani lokaci koma azhar wato wani lokaci koma magariba ko isha'i wato babu wani takamaiman sallah mai suna salatu wusta akwai masu wannan ra'ayin an gano wannan ko to wannan ya sanya malamai suka tattauna kan wannan matsala saboda Allah ta'ala cikin alkur'ani ya kwadaitar da mu akan salatu wusta ya ce hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun Mutum da Allah ya ce ku tsare salloli da kuma sallah ta tsakiya to shin wannan tsawa da sallah wanda ya fi daraja shin wannan salatul wusla Allah ya ce ku tsare salloli to sai kuma yake da salatul wusla shin salatul wusla din nan me ake nufi da shi nan salloli guda biyar an ce a kiyaye sai kuma kace da salatul wusla kai ka ka ɗauka salatul wusla wani sallah ne daban tunda an yi adafi adafi yana hukunta mai almugayara wato kai za ka ɗauka salatul wusta wani sallah ne daban ba na sallolin ba sai malaman balaga suka ce la wannan salatul wusta ɗin yana cikin wancan sallolin da Allah ya ce hafizu ala salawati ku kiyaye salloli sai kuma ya ce wa salatul wusta an gane wannan ku da sallah wanda ya fi daraja ana kiran wannan zikirul khas ba'ad al'am ta'aziman wa tashrifan li sha'anil khas wato kai ka ce an ambaci wannan khas ne so biyu nan da aka ce hafizu ala salawat ai ya wadatar ku kiyaye salloli duk wani sallah ya shiga cikin nan sai kuma aka ce da sallan la'asar an gane wannan ko ke ana so a nuna ma an ambaci sallan la'asar so biyu farko ya shiga cikin umum sannan kuma sai aka ware shi na musamman a ƙara ambatan shi kamar irin yadda a cikin alƙur'ani Allah yake cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalu al mala'ikatu war ruhu fiha ay tatanazzalu al mala'ika bi hazafi ihda ta'ayn tatanazzalu al mala'ika mala'iku suna sassauka da ruhi a cikin wannan daren waye ruhi ga magana wanda ya furin jayi mala'ika jibril shine ruh an gano wannan ku? mala'iku suna kulna zarahu ruhul qudus min rabbika bil haqq ko kaga Allah ya kira shi ruhul qudus to mala'iku suna sauka da ruhi a cikin wannan daren kaga an ambaci mala'iku a dunkule ai jibril ya shiga ciki sai kuma ka ce war ruh ana nufin mala'ika jibril kaga wannan an ambaci shi sau biyu farko a dunkule sannan kuma aka ware shi shine zikirul khas ba'da al'am ta'ziman li sha'anil khas wannan ya nuna mala'ika jibril a cikin sauran mala'iku yana da matuƙar daraja an gano wani ko man kana aduwwan lillah wa yi sai ce me man kana aduwwan lillah wa yi wa rusulihi wa jibril wa mikala man kana aduwwan lillahi wa yi wa rusulihi sai ce wa jibril wa mikala ah, jibril wa mikala bai cikin mala'iku ne to me sa aka ware shi saboda a nuna darajar shi akan sauran mala'iku to nan wajen salatul wusta bai cikin salloli ne to bai za ka ware shi saboda a nuna darajar shi akan sauran salloli to wani sallah ne salatul wusta a nan wajen to shine imamu shaukani a littafin sanayar audar ya kawo tattaunawa malamai malamai sun tattauna sun yi saɓani kan magana wajen goma sha bakwai ba goma sha bakwai kuma ya ambaci dalilan kowanne daga ciki amma kuma dukansu gaba ɗaya hujjojin da suka kawo kamar yadda imamu shokani ya faɗa hujjoji ne masu rauni babu wani hujja daga cikin hujjojin da ya raba gardama face ainihin wannan hadisi da makaranta da wasu hadisai da suka bayyana cewa sallar la'asar mai shi ne salatul wusa idan malamai suka yi sabani ta ya ake raba gardama ana raba gardama na duba darajar malamin ne ko iliminsa ko ana raba gardama ta hanyar duba ƙarfin hujjojinsa kaga ana raba gardama ne wajen duba ƙarfin hujjoji to a nan wajen akwai imamu shafi'i da wasu malamai jamhur na malamai jamhur na malamai su ne suke da fahimta cewa salatul wusta shine sallar la'asar an gane ko ba wai sun kafa hujja da ka bane sun yi amfani da hadisai ingantattu daga cikin hadisan akwai hadisin Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu wanda ya zo a cikin Bukhari da Muslim cewa kunna naraha al-fajr hatta sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yawm al-ahzab mun kasance muna ganin cewa salatul wusta a wajen mu shine asuba inji Aliyu bin Abi Talib mu muna ganin shi a matsayin asuba har sai da muka ji manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ranar yakin ahzab shine ranar yakin khandak yana cewa shagaluna an salatul wusta salatul asr sun shagaltar da mu daga sallar da yafi daraja shine salatul asr sallar la'asar an gano wannan ko sun shagaltar da mu daga sallar da yafi daraja shine sallar la'asar to kaga wannan ya nuna wannan hadisi ya nuna mana Ali bin Abi Talib yace mu ga tunanin mu da amma sai aka samu raba gardama waye raba gardama manzo sallallahu alaihi wasallam idan mutane suna jayayya jayayya yayin zafi in ana so a raba gardama Allah cewa yi fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuna jayayya a cikin kowane al'amari ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzo amma da sharadin me in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun kasance kuna imani da Allah da rana ta ƙarshe kada ainihin darajar malami ya hana ka bin gaskiya kada ainihin ilimin malami ya hana ka bin gaskiya kada kuma ta'assubanci da son malami ya hana ka bin gaskiya ya zama to kullum kana kewayawa tare da gaskiya ne duk inda gaskiyan yake wannan shine ɗalibi na salafiya ɗalibi na salafiya bai rike wani malami ya ce wannan malamin shi zan rike shi ba zan rabu da shi ba har abada ko da ba shi da hujja zan dogara da hujjar shi kawai in tsaya in laɓe da shi to wannan kuskure ne mai girma ibn al-asir yana faɗa a cikin littafinsa cewa an kira wannan sallar la'asar da suna salatul wusda ha afdalus sala domin shine mafificin sallah wa a'zamuha ajran kuma shine mafi girma wajen lada walizalika khusab bil muhafaza alaiha shi yasa aka kebance cewa lalle a kiyaye shi kada a yi wasa da shi kamar Allah ya ce ne ku kiyaye salloli musamman sallar la'asar ku kiyaye salloli musamman sallar la'asar an gane wannan ku? sannan ku tsayi zuwa ga Allah kuna masu qanitin kuna masu yin shiru kuna masu biyayya an gane wannan ku? a cikin wannan hadisin akwai halaccin jinkirta sallah daga lokaci idan ya zamanto akwai wani uzurin da zai hukunta haka ko ba ka ba idan akwai uzurin da zai hukunta haka wanda in mun ce za mu yi sallah kan lokaci za mu iya cutuwa saboda wannan uzurin to mu yi wannan uzurin sannan daga baya a yi sallah ɗin ba a yi laifi ba insha Allah an gane wannan to wasu malamai suka ce duk da wannan hadisin ya faru ne kafin a shar'anta sallan tsoro kafin a shar'anta sallan tsoro domin an umurce su da yin wannan sallah sallan tsoro rijalan wa rukbana shi sallan tsoro an ce fa in hafizu ala salawat was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana idan kun ji tsoro wajen yin sallah kuna gani sallan ba zai yi yadda kuke so kuna ji tsoron kafirai to ku yi sallah rijalan kuna sallah a ƙasa kuna takawa a ƙasa kuna sallah kuna tafiya auru ku bana ko kuma kuyi akan abin hawa haka kenan lokacin da aka saukar da ayan salatul kauf za a iya yin sallah duk halin da muka samu kama a da a lokacin da a ce an saukar da salatul kauf da ana haƙa wannan rami ana yin mi. ana haƙa wannan rami ana yin sallah saboda tsoron kada kafirai su afko mana eh? shi wala juna alaikum an taksuru min as-salawat ko haka ne ko ah, wala juna alaikum an taksuru min as-salat in khiftum an yaftinakum allazina kafaru hmm. babu laifi a gare ku an taksiru min as-salat ku takaita ainihin salloli don kuna jin tsoron kafirai su kutine ku nan takaitawa ake nufi ana nufin kasaru ne a mai da sallah mai raka'a hudu ko raka raka'a biyu ko kasaru ne fil kaifiya kasaru ne fi kamiya a fil kamiya ko fil kaifiya E, danganta da kaga lokacin suna madina ne yayi suna cikin madina sai aka saukar da wannan aya a lokacin ba kasaru ba kasaru ba ba biya bane su sun tsaya za su kare kasar su ne garin su to zaka ce babu laifi a gare ku an taksulu min as-sala ku yi kasarun sallah in kuna jin tsoron kafirai su ne ku kasar dai fil kaifiya aw fil ne wato sallan ba sai kun yi shi kan tsarin da kuka saba ba zai yi ku yi sallan ma ba ruku'u zai yi ku yi sallan ba natsuwa kun takaita wasu abubuwa wanda ya kamata a ce suna cikin sallah din an gane saboda uzuri to almuhim ko da ba yaki ake yi ba akwai uzurin da zai iya sanyawa ku takaita sallah ku jira sallah din misali an gane wannan ko idan mutum ya shagaltu daga yin sallah akan lokaci zai yi sallah duk sanda ya tuna sannan a cikin hadisi akwai halaccin yin mummunan addu'a ga azzalimi gwargwadon zaluncinsa Fa ta da alaikum fa ata alaihi bi misli ma ta da alaikum in za ku yi wa azalimi addu'a ku yi mai gwargwado kada ku wuce gona da iri idan ku wuce gona da iri to kuma kun yi laifi kenan an gane ai mutum ya zalunce ka dubu ɗaya sai ka ce Allah ya haramta mishi aljanna gaba daya kai masa adalci to ya kamata ka duba girman zalunci sai ka yi wa mutum addu'a gwargwadon zalunci da ya maka ba kamar yadda 'yan Najeriya suke yi ba 'yan Najeriya in suna addu'a ga shugabanni to suka yi addu'a su wuce gona da iri saboda fushi irin shugabanni sun zalunce sun musu kaza idan shugaba ya zalunce ka duba girman zalunci sai ka mai addu'a gwargwadon zalunci da ya ma in ka wuce gona da iri to kai ma ka zaman to dan ta'adda an gane wannan wala wala menene Allah ke cewa um, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada u khawfa wa tama'a kada ku yi barna a doron kasa bayan gyaruwanta ku roki Allah kuna masu tsoron sa kuna kwaɗayin ramansa sai ce inna inna rahmatan lahi can kuma da Allah yake cewa wala ta'tadu dinnan nan kada ku yi kada ku ketare iyaka wajen addu'a an gane domin Allah bai san masu ƙetare iyaka wajen addu'a misali to in za ka yi addu'a ka duba girman laifin da mutum ya ma ka mai addu'a gwargwadon wannan shi ne kisasi an gano wani ko shi ne kisasi saboda haka a cikin wannan hadisi wasu malamai sun yi baɗin rashin yin ruwaya bil ma'ana sai dai akwai lalura ba makawa a samu nassi dan abdullahi bin abbas yayi yayi taraddudi tsakanin mala Allahu da kuma hashalla hmm. bai takaita akan ɗaya daga cikin su ba tare da cewa kuma duk daidai ne a ga ma'ana sai ce kila annabi ya ce mala Allah kila ya ce hashalla yana nuna a wajen ruwaya gara kai ruwaya bin lafas kai yanda yanda manzo Allah ya faɗa ya fa alkhairi sai dai in ya gagara an gane ruwaya bil ma'ana kuma ba a yin shi sai in akwai wani uzuri akwai lalura kuma malamai sun faɗi sharuɗa na yin sa Allahu a'lam to insha Allah za mu tsaya a nan wajen lokaci Eh. shi ke nugu? shi kasarun sallah na tsoro eh. idan a cikin gari ne raka a hudun nan da za a yi ko ah, eh. shi za a yi amma kuma yanayin sallah ne ana ke shi alkasaru fil kaifiya amma in a bayan gari ne an yi tafiya to sai a haɗa guda biyu alkasaru fil kaifiya wal kasaru fil kamiyya eh masha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk